أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إثم عليه وما فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau darasina talatin da biyar darasina talatin da biyar a cikin tafsirin littafin allah mai girma a yau ashirin da takwas na da ta ashirin da tara ga watan zulqaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da da ashirin tara ranar da ta yi daidai da ashirin da shida ga watan Goma 11 a ta shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi aya ta biyu da uku faɗin allah maɗaukakin sarki فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون muna cikin hukunce-hukuncen aikin hajji Allah ta'ala ya ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin ranaku ƙididdigaggu wato marasa yawa su ne ayyamun tashriq kamar yadda bayani zai zo faman ta'ajjala fi yawmain wanda ya gaggauta ya bar wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu wato ya gaggauta zaman mina ya bar mina bayan kwana biyu fala isma alai babu laifi a gare shi wa man ta'akhkhar wanda kuma ya zauna ya jinkiri har ya gama kwanaki ukun gabaki daya fala isma alai shi ma babu laifi a gare shi amma don kada ka ɗauka cewar daga zarar ka kwana duk abin da kai babu laifi sai Allah ya ce limani taqa ga wanda ya ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah shine wato wanda ya kiyaye ka'idodin Allah wajen aikin hajjinsa da wajen sauran umarce-umarcen Allah to wannan shine wanda yake babu laifi a kansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani kuma kan cewa ku baki ɗayan ku ana tara ku ne a tashe ku gaban Allah tabaraka ta'ala wannan shine wato aya ta ƙarshe ta ayyukan aikin hajji da suka zo a cikin alkur'ani wanda yake kuma da shine ake gama aikin hajji daga an yi abinda wannan aya ta kunsa shikenan sai tsawaful wada Allah ya ce wadkurullaha a ayyamin ma'aduda ku ambaci Allah umarni da ambaton Allah tabaraka ta'ala wanda yake shine afdalul a'mal ambaton Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu jihadi wanne ne yafi yace aktharuhum lillahi dhikra da jinsin dukkan masu ayyuka aka tambaye su wane ne yafi sai yace aktharuhum lillahi dhikra wanda yafi su ambaton Allah kamar yadda zuwa hadisin mu'az to Allah ya umarni da ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki kididdigaggu kwanaki ababen kidayawa wato ma ishara ga rashin yawansu shi yasa sai aka kawo aka kawo abin nan a a jam'ul qilla daga cikin sigogin jam'ul qilla ne jam'u mudhakkar jam'u muannath salim ya daga cikin sigogin jam'ul qilla sai aka wato yi ranaku ne waɗanda suke iyakantattu ababen kirgawa ba su da yawa wannan abin da aka ruwaito bisa aktharul ulama sune ayyamu tashriq ake nufi ayyamu tashriq su ne a ranar da ake a ranar da ake zama a mina su ne ayyamu mina ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku yawmun nahar ba ta cikin wannan wannan kamar wato ala koran ƙarin alkhairi ne allah ya ma kuma manzan allah sallallahu alaihi sun yi kwana goma wanda babu kamar su a duniya su ne ashiru hijja sun kare ta da yawon hajjil akbar to sai ya kara mana kwana uku na alkhairi wanda ya umarce mu da mu ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki su ne ayyamut tashrik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Nubaisha al-Hudali a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrun lillahi ta'ala waɗannan kwanaki ayyamul ma'dudat dinnan sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah don haka ne aisha radiyallahu an ta ce ba a yi ruksa ga wani ya azumi a cikin waɗannan ranakun ba sai wanda hadiyar matu'i ta kama shi bai sami iko ba kuma bai riga ya yi azumi kwana ukun da aka ce talatata ayyamin fil kwana uku idan ya yi ihrami da hajji to idan bai samu ya yi su ba to shine aka yi masa ruksa ya azumin waɗannan kwanaki haka zalika aka rawaito daga abdullahi dan umar don haka ne waɗansu malamai suka tafi akan haramcin azumin waɗannan ranaku ilhaƙan da ranar idi na idin karamar sallah da idin babban sallah su ma saboda mafhumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shur tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da cewa ranar ci da sha ne kaga ba ranar azumi bane da haka wanda ya azumi ya saba ma Allah kuma mafhumin faɗin Aisha da Abdullahi dan Umar ba a yi ruksa ga wani ya azumin waɗannan ranaku ba ya nuna kan cewa kenan akasin wannan ruksar azima ce wato wajibi ne kada mutum ya azumce su amma sauran jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba haramun bane kamar yadda aka haramta azumin ranar idi na karamar sallah ko na babbar sallah bal makruhi ne saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadith din waɗannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya mai da su ya ce a yi zikirin Allah me ake nufi da zikirin a nan wajen abinda ake nufi da zikiri fi'ilin sahabban aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'ilin sahabbai sun bayyana mana ma'anar zikiri ne abu na farko shine wanda suna ta tabbatar shine ambaton Allah yayin ramyul jima yayin jifan jamratul aqab jimarul aljimarul thalatha jamratul as wal wusta wal kubra da dutse bakwai bakwai kowace rana dutse ashirin da ɗaya rana biyu dutse arba'in da biyu saboda haka baki ɗaya zamanto adadin duwatsun da za a yi jifa da su arba'in da tara to kowace ake wannan jifan akwai zikir ana kabbara kamar yadda annabi ibrahim ya yi kabbara ya jefi shaidan sau bakwai a inda ya so bayyana a gare shi daidai jamratul sugura da ya jefe shi da dutse sau bakwai sai ya nitse cikin kasa sai sake kullowa gare shi a daidai jamratul wusta nan ma mala'ika jibril ya umarce shi da ya jefe shi ya sake jifansa da duwatsu guda bakwai ya sake nitsewa a cikin ƙasa sha hudu kenan sai kuma a jamratul aqaba wadda ita ce ta fi kusa da maka sai kuma ya bayyana a gare shi a nan wajen nan ma ya umarce shi da ya jifa ya jefe shi sau bakwai yana kabbara ya jefe shi sau bakwai ya kabbara ya nutse ya sake bayyana ya sake bayyana ba shi sa abdullahi dan abbas yake cewa millata abikum ibrahim millata abikum tattabi'un a yake cewa a a a na manta juz'in magana ce wa bi abikum ibrahim taqtadun الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون شيطان كوكي جيبا كما الدين babanku النبي إبراهيم كوكي كوي wannan to ya shiga cikin wadkurullah ko ambaci Allah dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana zikirin da ake wannan na ɗaya kenan bayan an yi wannan zikirin sai kuma addu'a indal jima a jamra ta biyu ta farko a sura wal wusta banda al-kubra allati hiya jamratul aqaba hmm? za a yi ji in annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jifa zai sanya zai zo daga zai sanya makka a hagunsa min a ya jifan ta nan gefen wato ta gefen hagu kenan in kana in ka in ka taho daga mina sai ya je ya tsaya a gefen hagu ya fuskanci jamra din ya sanya maka hagunsa mina a damansa in ya gama jifan sai ya zo ya juya ya kalli kibla ya kalli jihar makka jihar ka'aba ya tsaya ya addu'a kamar yadda aka rutu daga abdullahi dan mas'ud gwargwadon yadda zai mutum zai karanta suratul baqara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita addu'a in ya jifi jamrar farko da jamrar ta biyu duk wannan ya shiga cikin wadkurullaha fi ayyamin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fassara umarnin Allah shi ne ya fassara abin da Allah yake nufi da umarninsa sannan abu na biyu abu na uku bayan wato a takbir biramil jimar wa du'a sai kuma kabbara kabbara a takbirul muqayyad kabbara da ake kayyade ta da lokaci shine bayan as hams bayan salloli guda biyar wanda ya zo daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya kasance yana yin mutlakin kabbara ne sau uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar wanda shine abinda imam malik ya riko da shi abdullahi dan mas'ud yana karawa a kabbarar da siga allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd haka zalika aka rawaito ma daga ali ibn abi talib bayan kowace sallah ta farilla wannan ya shiga cikin wadkurullaha fi ayyamin ma'dud a cikin wannan ranaku ake yi to sai dai an yi sabani yaushe ake farawa wa'annan takbirat din an rawaito daga ali ibn abi talib cewa daga bayan sallar asuba ta ranar arafa ba za a dina ba sai bayan sallar la'asar ta akhiru ayyamin tashrik lana sha uku ga wata wanda ke wannan shine mazhabar abu yusuf almajirin imam abu hanifa an ruwaito kuma daga waɗansu daga cikin sahabbai cewa daga bayan kabbar bayan sallar asuba na ranar arafa za a yi ta yin kabbarar har sai bayan sallar asuba na ayyamun tashirin wanda shine matabar abu hanifa matabar imam malik da shafi'i wanda a rawaito daga abdullahi dan abbas daga sallar azahar daga sallar azhar ta ranar sallah yawmun nahar daga sallar azahar ta ranar sallah za a yi har zuwa sallar asuba ta ranar ayyam a ta wato karshen ayyamun tashrik ta sallar asuba ta karshen ayyamun tashrik wannan riwaya ce a matabar imam malik kuma mataba ita ce matabar imam shafi'i yin saboda sun ce mai hajji shi sa talbiya ne labbaik ma labbai zai ta yin talbiya yaushe zai daina talbiya yaushe alhaji zai daina yin labbaik ma labbai daga ya yi jifan jamra ranar sallah wannan shine sahihi wannan shine as-sahih shine matabar imam ahmad ibn hanbal domin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zo daga hadithin usama bin zaid bai gushe ba yana yin talbiya har sai da ya jefi jamratul aqaba ranar sallah to in yayi jifan jamratul aqaba ya gama wannan talbiya ne to abin da ya masa saura sai ya shiga cikin kuma lokacin takbir shi yasa suka ce daga sallar azhar ta ranar sallah za a fara wannan takbir wannan ga wanda yake alhaji kenan to wanda yake ba alhaji ma shi ma an yi ilhaƙinsa da wannan hukunci domin shi ma ya samu falala na wajen tarbiyyar kai shi ba zai yi ramyin jimar ba amma zai yi kabbara wannan shine a takbirul muqayyad na uku kenan na hudu da wanda ya shiga cikin wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat at-takbirul mutlaq kabbara mutlaqa yin kabbara a wannan rana domin kamar yadda aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar sun kasance suna yin kabbara a waɗannan ranaku bayan sallolin farilla da kuma yayin da suke kwance kan shimfiɗarsu da yayin da suka tashi da yayin da suke tafiya a lokuna a hanyoyin mina umar yakan fito ya kabbara ya fito kofar haimarsa ya kabbara a mina daga ya yi kabbara sai duk mina ta ɗinke ta ɗauki kabbara daga an ji umar ya yi kabbara sai kowa ma ya kama kabbara amma ba yana bayarwa ne ana amshewa ba waɗansu suna fahimtar haka fayukabbiru nasu bi takbirihi sai su ɗauka cewa ai wato yana yin in ya bayar sai a amsa kamar da al'adar mu take a wannan bid'a ce gairu wahid da yawa daga cikin malamai sun yi nasi kan cewa bid'a ce a ce za a yi takbir wani yana yi waɗansu na amsa abin da ake nufi fa yukabbiru nasu bi takbirihi kabbara umar tunatar da su take yin su kabbara sai su ma duk su ɗauka da yin kabbara to waɗannan wannan zikiri na nawa kenan na hudu na biyar daga cikin wazkurullah fi ayyamin ne shine baton Allah yayin da ka yi yanka kace bismillah Allahu akbar domin a ayyamut tashrik ga baki daya duk ranakun yanka ne waɗannan su ne al'ayyamul ma'adudat ɗin wannan kuma shine bayanin zikirin Allah da aka ce a yi a waɗannan ranaku a cikin suratul hajj Allah ta'ala ya ce liyadkurullah ala ma razaqahum min liyadkurullah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am can ya ce al ayyamul ma'lumat nan kuma ya ce al ayyamul ma'dudat akwai bambanci tsakanin su ko babu bambanci al sun ce akwai bambanci al ayyamul ma'lumat ranakun da ake ambaton Allah alama razaqahum akan abin da Allah ya azurta su na hadiya wato ranakun haike yanka kenan ayyamun nahar sune ranar goma da sha ɗaya da sha biyu hmm? sha uku ala khilaf hmm? saboda haka ranar yawmun nahar ma'aluma ce ba ma'aduda ba hmm? haka zalika ranar sha uku ma'aduda ce ba ma'aluma ba amma sha ɗaya da sha biyu eh? sha ɗaya da sha biyu suna cikin al maaduda suna cikin al maaluma shi yasa aka kirawo ranar sha ɗaya aka kira ta yawmul qar ranar zama wato ba ranar tafiya ba ce ranar sha biyu aka ce yawmun nafrul awwal ranar fita ta farko shine kagan an yi kwana biyu kenan dan ya nuna maka cewa ayyamut tashrik ake nufi da al-ayyamul ma'dudat ranar 13 kuma ita ce yawmun nafr athani ranar fitowa daga mina ta biyu Allah madaukakin sarki yace faman ta'akhara faman ta'ajjala fi yawmin wanda yayi gaggawa ya gaggawa wanda yayi gaggawa a cikin kwana biyu ya bar mina fala isma alayhi babu laifi a gare shi saboda haka wannan izini ne na kan cewa zaman mina za ka iya zuwa kwana za ka iya gama shi cikin kwana biyu idan kuma kai kwana biyu zikirin allah a cikin kwana na uku ɗin na jifan jimar kai an ɗauke maka na jifan jamarat amma sunna ba ta ɗauke maka ka yi eh, takbir a takbirul muqayyad ba bayan salloli ko da ka dawo maka amma kabbara ta cewa kai jifa in dai baka kwana amina ba in kai ta'ajjuli babu jifa a kanka to amma da sharaɗin cewa ka bar mina kafin faduwar rana domin kafin faduwar rana ka bar hududu mina domin umar radiyallahu anhu ya kasance yana tura mutane su je hududun mina daidai jamratul aqaba kusan jamratul aqaba ta fita daga abin nan a jamratul aqaba a dabda hudud mina take abin nan iyakar mina take eh, saboda haka sai ya sa mutane a nan wajen su tsaya duk wanda aka ga ya zo rana ta fadi sai a ce masa ya koma sai a mayar da shi mina wato a ta'ajjul muƙayyadi ne da cewa ka fita daga mina kafin faɗuwar rana a bisa sahihin magana saboda wannan fi'ilin na na umar ibn al-khattab cewa idan mutum tun da Allah ta'ala cewa ya famanta a jarafi fi ne wanda ya yi gaggawa cikin kwana biyu saboda haka wanda ya riga an ce fara'in ba alaihi ko babu laifi a gare shi to har kwana biyu suka wuce bai ta'ajjuli ba hmm? kaga bai fita ba bai isti'jali ba tunda ko bai isti'jali ba in ya fita zai zama to akwai ism a kansa saboda ka sai ya zauna kenan ya zama to ya dauki hukuncin wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi hmm? in ya zauna ya jinkiri babu laifi a kansa saboda haka wannan da yawa da yawa mutane suna kuskure wajen wannan duk da yake waɗansu malamai suna fatawar cewa ai sauƙi ne to kamata ya cikin wayannan ayyukan ibada mutum ya ringa taƙayyudi da fatawar sahaba hmm. fatawar sahaba ko mutum ka je ka niki gari ka je ka yi wannan ibada hmm, ka je ka sha wahalar kwanakin kwanakin bin layi wajen shiga jirgi da kwanan kan da zama a cikin bas din alhazai da rigimar fasfot da wani ne da wani ne sannan dan kawai ka zo yan mintuna talatin ne suka sanya ka baka yi ta'ajjuli din ba sai ka ce kuma kawai dan ka kara kwana daya sai ka ce a ai kenan ai an yi fatuwar cewa man ta'ajjala wannan bisa sahihi saboda ah, kuma wannan aikin sayyidina Umar ya dace da fahimtar wannan aya tunda kai baka da wani nassi na alkur'ani ko suna annabi sallallahu alaihi wasallam wala fatwa ta wani daga cikin sahabbai al'aula kai riko da maganar Umar ibn al-Khattab musamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min qabli min ba'di Abubakar wa Umar ku koyi da waɗanda za su zo baya na su su biyun nan Abubakar da Umar a idan mutum kuma ya bari har rana ta fadi ko kuma in yi niyyar cewa dama can fil kwana uku zai yi shi ma wannan babu laifi a kansa bai wannan afdal da aka ce babu laifi akan wanda ya ta'ajjubi da ba kuma babu laifi akan wanda ya ta'akuri daidai suke ya rada mi shiru? <laughs> ba daidai suke ba saboda wanda ya ta'akuri ya samu ziyadar ibada ya samu ziyadar ibada ya samu karin kwanan mina ya samu karin ibadar jifa ya samu karin ibadar addu'a bayan jifan jamra'a abin da jamratain wannan duk ƙarin ziyada ƙarin aiki ƙarin falala ne to sannan Allah ta'ala ya ce limani taqa rashin laifi din nan ga wanda ya ji tsoron Allah wannan domin a ishara da cewa kada ka fahimci kan cewa babu laifi wato kawai kai ta'ajjuli din kwanan mina din daga kai kwanan mina ko biyu ko uku shikenan baka da wani laifi a'a laifi yana nan take ta haddin Allah baka ji tsoron Allah ba yasa sai Allah ya ce mani ga wanda duk wanda ya ji tsoron Allah waɗansu daga cikin salaf masu daga cikin malaman tafsiri na salaf sun fassara at a nan wajen da cewa shine mutum ya zamanto ya kiyaye haddodin Allah wajen hajjinsa bai yi rafasu ba bai yi fasikanci ba bai yi jidali ba shine ake nufi da wannan shi aka kore ma laifi amma wanda ya zamanto ya gurɓata hajjinsa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan laifi zai zo masa ta wannan fuskar ba ta fuskar wato kwana biyu ko kwana uku a cikin mina ɗin ba sana Allah maɗaukakin sarki ya yi wasiya da takwa ya ce wattakullah ku ji tsoron Allah a cikin dukkan halayenku wa alamu annakum ilaihi tusharun ku sani kuma kan cewa ku gare ku ake mayar da shi wannan yana ɗaya wato sanin cewa za a mai da kai ga Allah yana daga cikin dawa'i takwa yana daga cikin abin da zai sanya maka tsoron Allah wato tunawa da lahira ɗaya daga cikin asibabin takwa ne tunawa da tsayawa gaban Allah ɗaya daga cikin asbabun takwa ne shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma man khafa maqama rabbihi wal man khafa maqama rabbihi jannata wanda ya ji tsoron tsayuwar ubangijinsa yana daga cikin dawa'il takwa wannan ayar daga cikin darussa manya-manya da ta nuna mana shine cewa lokatai waɗanda suke na alfarma lokacai masu falala abinda ake neman bawa a cikinsu shine ya aiwatar ya aukar da ayyukan ibada a ciki kaga yayin da waɗannan ranaku suka zama tuwai ranaku ne masu falala a wajen Allah sai Allah ya umarni da ai dikirin Allah ce a ciki wadkurullaha fi ayyamin ma'aduda to haka zalika dukkan ranaku da dukkan lokacin waɗanda suke na alfarma na alkhairi abinda ake so kenan a aiwatar da aikin ibada a ciki imamun nawawi yana cewa ɗaya daga cikin hikimar hanin a eh, hikimar hannun da ya zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan a keɓance ranar juma'a da yin azumi aka ce kada mutum ya keɓance ranar juma'a da yin azumi shine ana son ranar juma'a saboda falalar da ta kunsa a yawaita ayyukan ibada a ciki wanda la'alla azumi zai sa mutum ya yi rauni kan ya waɗannan daga cikin ayyukan ibada ɗin shi yasa aka soyar da mutum kada aka ce wa mutum kada ya keɓance ranar juma'a da yin azumi a wannan rana da rana ce da mai falala to duk lokaci wanda yake da falala da duk bigire wanda yake da falala abinda ake so mutum ya yi ya shigaltar da shi da ibada shi yasa ibnu da kai kal'id rahmatullahi alai wajen sharhi wajen wajen magana da yi akan hadisin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin daki tsakanin gidana da kuma mimbarina rauza ce daga cikin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yace mu fa'idan mu mu almukallafu ga cewa wannan wajen daga cikin aljanna yake shine mai aikin ibada a wajen fa'idar ka kai mukallaf an ce maka wannan waje ne mai alfarma kai aikin ibada kai kyakkyawan aiki a nan wajen ka kuma nisanci mummunan aiki kada Allah ya kama ka da ke ta hurumcin Allah a waje wanda yake mai alfarma ko a lokaci wanda yake mai alfarma na'am ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الهرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai daga cikin mutane wanda zancensa wanda lafazinsa na zance a rayuwar duniya yana kayatar da kai yana kayatar zancensa yana kayatar da kai a nan duniya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi yana shaidar da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa cewa abin da yake cewa abin yake faɗa a harshen nan yana rantsewa yana cewa Allah ya san cewa har zuci maganan nan haka take wa huwa aladul hisab alhali ko shi mai tsananin husuma ne mai tsanani ne wajen husuma mai kuma yin husuma a bisa ƙarya wa idza tawalla idan ya juya baya ya bar inda kake sa'atil ard sai ya tafi a bayan ƙasa yana mai ƙoƙari liyufsi da fiha domin ya barna a cikinta wa yuhlikal harfa wan nasl ya halaka amfanin gona ya halaka kuma zuriya ya halaka dabbobi da ya halaka ya su zuriya ya halaka dabbobi da mutane wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar akwai daga cikin mutane waɗanda suke mutane jinsi biyu ne yayin da suke neman ah, biyan bukatu wajen Allah akwai wanda yake duniya ita ce kadai a gabansa akwai wanda yake duniya ita ce kadai a gabansa sa bashi da wani rabo a lahira wani sannan a cikinsu akwai wanda yake neman kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira wanda Allah ya mana irshadin mu kasance cikinsu to daga cikin jinsin waɗanda suke masu wanda duniya ce kadai a gabansu shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana wata daga cikin sifofinsu yace to daga cikin mutane akwai masu wannan sifa kamar yadda suke duniya ce kawai a gabansu to haka zalika suke ba su damu da abin da ke fita daga cikin bakinsu ba nan yana da wannan wato akwai ishara ga illar da ke cikin zance domin mutum kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan yi lafazi da kalma ta yardar Allah sai ta kai shi matsayi na yardar Allah da bai san iyakarsa ba baya da bai damu da wannan la yuqilaha bala kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai dauke ta akan komai ba maganar tasa akwai kuma wanda zai yi magana bai dauke ta akan komai ba ta fushin Allah sai ta jefa shi cikin wutar jahannama ya nutse inda baya taba tsammanin zai kai magana ɗaya kawai wannan ayar amma ce akan dukkan wanda yake ɓoye kafirci da munafunci da ƙarya da cuta ya kuma bayyana akasin wannan domin shine wanda yake idan ya zo wadance zancen ka zai kayatar da shi in ya soma maganar imani da san addini da taimakon addini da ƙarfafa addini da kawo gyara da gaskiya ya tarantsewa ta wallahi abin da ke cikin suke kenan hmm? kaga abin da ke cikin harshen nan da abin da ke cikin zuciyar nan haka suke har ya ƙayatar da wanda bai sani ba wannan sifar munafikai ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya tona asirin su. shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kana sanin su daga daga nan kar nan karyawar magana su Allah ya ce ya ce wa huwa aladul hisab amma shi mai tsananin husuma ne al'alad shi ne daga alladud shi ne wanda yake wato mai wuce iyaka wajen yin rigima ba a taɓa rinjaye a kansa ko ta ina ka bullo masa ba zai taɓa sallama maka ba sawawun akan gaskiya yake ko akan karya yake ba zai taɓa sallamawa ba wannan ɗabi'a ce wadda take samun mutane masu girman kai mutumin da yake da girman kai ba zai taɓa yadda akan cewa shi ya yi kuskure ba shi ya ma wannan shine ainihin ma'anar girman kai kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-kibr batrul haqq wa ghamtun nas ka girman kai shine wato kau da kai ɗauke kai gabarin gaskiya da jefar da ita da kuma tozarta da wulaƙanta mutane to watsar da gaskiya shine ainihin wato sifar abin al'aladul hisam kenan wanda yake duk hujjar da aka kawo masa yana da wata yana da wata shubuha yana da wani tawili da zai kawar da ita ba a yasa ba a son jayayya a cikin addini idan kai ja idan kai jayayya abinda ake nufi na jayayya a cikin addini Allah ya kira shi wa jadilhum billati hiya asan kyakkyawan jidali da yafi kowanne kyau shine ka bayyana gaskiya kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yanda ake wannan jayayya shine ka faɗi ƙaunin wanda yake sabani da kai yadda ya faɗa ba kai masa ƙarya ba ba kai masa ƙarya ba kamar yadda Allah ta'ala yake sai na thalathatu rabi'uhum kalbuhum za su ce maka ai ashabul kafi su su uku na hudun su karan su wa yaquluna hamsatun sabi'u wa yaquluna hamsatun sadisuhum kalbuhum su ce kuma su biyar ne na shidan su karan su wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum waɗansu kuma su ce mutum guda bakwai su su bakwai ne na bakwai na takwas ɗin ɗinsu shine a su. na wancan biyun da ya faɗa Allah ce rajman bil ghaib suna jifa ne da ghaib dan ba su da ilimi to sannan sai Allah ya nuna cewa ga yanda duk za ka yi maganin rigima ka nuna cewa da su wanda suke faɗa da kai wanda ake baka labari ya rasulullah ga baki ɗayan ku ilimin yana wajen Allah ba wajen ku yake ba qur rabbi a'lamu bi ce ne musu ubangiji na shine ya fi kowa sanin adadinsu kamar yadda ilimi ga Allah shine sai ka bayyana hujja wato kai hikayar qaulul mukhali sannan ka bayyana hujja shikenan in ya karba daga gare ka fa biha wa ni'mat idan bai karba ba shikenan ya yi shi ma abu ta sani shi ibn abbas ya ce wa huwa min al-qalil ya daga cikin qalil din kaga ya nuna cewa kenan ba yana daga cikin ilimin gai bane da babu wanda ya sani in ba Allah ba manzo Allah Allah ya sanar da shi saba tunda ibn Abbas ma yace yana cikin su ballantana shi sallallahu alaihi wasallam to ba a san jayayya a cikin gaske mutum ya zama to mai tsananin jayayya domin kawar da gaskiya waɗannan wannan kamar yadda na ce jumhur malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan umum dukkan wanda yake da wannan sifa zai ɓoye wata sifa wani abu a cikin zuciyarsa na sharri amma kuma ya bayyana alkhairi sannan kuma koyaushe kokari yake ta jayayya akan cewa shi akan daidai yake ko kuma shi alkhairi ne a cikin zuciyarsa to wannan shi ne ya shiga cikin wannan aya shi ake nufi da wannan aya waɗansu suna cewa al ibn sharif ne wanda daga cikin maslamatul fath wanda ya musulunta sannan ya yi ridda amma kuma daga baya dawo cikin musulunci sau da aka nema ake kirga shi a cikin sahabbai hmm. waɗansu sun ce a kansa a kanta aka saukar da shi amma babu wani nasi sarihi da ya nuna wannan hmm. babu hadithi ingantacce da nuna kan cewa shi ake nufi duk da zamu gama hatta al-Imam Suyuti a cikin tafsirinsa shi wannan ya kawo a cikin cewa shi ne sababin nuzul din babu nasi sarihi a kan wannan wanda yake zai kunshi wato suka a kan sahabi wanda a bai bayyana akan cewa shi yana daga cikin munafukai ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗo ta sifa ta sifa ta biyu sifa ta uku kai bayan cewa na farko Allah ya ambace shi bai ambaci sunansa ba ya ambace shi da sifar farko shine wato sabanin zahirinsa da batsininsa maganarsa ta baki sabanin abin da ke cikin zuciyarsa Allah sannan ga tsananin gardama sannan na uku sifa ta uku wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha fa al fasad fil ard kokari wajen barna a bayan kasa al fasad fil ard yana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alqur'ani daga cikin ma'anar al fasad fil ard shine hana mutane shiga addinin Allah abinda munafikai suka kware a cikai kenan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslimun aka cika kada ku barna a bayan kasa ku har ku rinka cewa ku rinka bata addinin musulunci kuna hana mutane shiga yake inda ma na hana musulmi gyara kawai muke kawowa in ba mu haka ba ta yaya za a zauna lafiya amma idan wayannan yan addinin sun rike shi kamkam su kuma wayannan suna ganin ba su yadda ba kaga ba kullun cikin tashin haka saboda haka wai su suna ganin su nuna cewa a sake addini a ma addini rikon sa kai na tashi kada a ce sai an kama shi kamkam an yi istikama a kansa wannan gyara suke kawowa ɗaya daga cikin ma'anonin alfasad fil ard kenan kuma wannan shine wanda annabi shu'aib yake ce ma mutanansa wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wanda nuna kan cewa abin da suke yi barna ne da su tsaya suna sun yi dako suna hana mutane shiga addinin addinin musulunci to duk wanda yake wannan fasad fil ard yake yi wanda yake hana shiga addinin ya daga cikin alfasad fil ard al'amalu bil ma'asi saban Allah madaukakin sarki dukkan jinsin sako dukkan jinsin sako yana daga cikin wannan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ard wa la yuslihun masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara su ne me ya barnar su Allah madaukakin sarki ya baya a can abin cikin suratul shu'ara a inda annabi salihu yake ce musu ah, wala tuti'u amran mufsidin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun kada ku bi umarnin masu barna a bayan kasa wato kenan su bi umarnin wanda suke saba ma annabi shu'aib annabi salih su ne masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara domin suna cewa a saba ma annabin Allah saban Allah yana da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barna ne a bayan kasa haka zalika yana daga cikin saban yana daga cikin a alfasad fil ard rashin riko da littafin Allah da rashin tsaye da rashin sallah Allah ta'ala yake cewa a a a fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa tabu sha'a fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba yaquluna yaquluna ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه ألم يخف عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين لا ي... للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ما سلكوا للتاف الله ما سيد صلى الله يتي ما توزر تلاجم ما سكاو يارا saboda haka masu wanda ba sa tsaye da sallah wanda ba sa riko da littafin Allah su ne masu barna a bayan ƙasa tozarta sallah da rashin da rashin riko da littafin Allah barna ne a bayan ƙasa haka dalika kuma ga wannan ayar wadda ta yi ishara ga menene nau'in fasadin sa wa yuhlikal harfa wan nasr ya rinka halaka ya rinka wato a a wato ya linka gurbata bi'a ya rinka gurbata halittar Allah da arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar kamar shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙona ya hana ƙona bishiyoyi yayin da ake jihadi sai dai idan ya zamanto kan cewar idan waɗanda ake yaƙi da su ɗin sun yi tsananin nikaya ko kuma sun yi ana so a nuna su alama ga wanda yake za su zo bayansu amma mujar al'asir ba a sare bishiyoyi domin yana daga cikin ihlakul harf ba a kashe dabbobi a wajen yaƙi saɓanin yaƙin zamani wanda yake aka gina shi a bisa barna shi abinda yake tadmir yake yi bama baman nukiliya ba za ka taɓa tsoranta cewa musulmi za su iya kawo wani ba saboda musulmi ba mafarnata ba ne amma su suna tanan abin da zai halaka duniyar baki ɗaya ne ma yana daga cikin ɓarnar da ake yi yanzu a duniya shine abubuwan da yake ta kawo gurɓacewar bi'a bargon da allah ya wani ya lullube mu yake yake kare mu daga daga cutar abubuwan da ke zuwa daga sararin samaniya muna yin abin da zai keta shi muna ta yin abin da zai ta sai da ƙara faɗi yake yi mun gurɓata bi'a domin me kawai domin muna so mu samu riba domin kawai muna so abin da mu samu abin da abin da mu samu abin duniya domin wato ka'idar yanzu kaga Allah maɗaukakin sarki ya yi bishiyoyi ɗin nan domin su kawo tawazuni a cikin halitta yayin da abin da dan adam yake yi na kona makamashi abin da gas din da kake fitarwa na kona makamashi din nan bushiyoyin nan ita suke shaka idan babu bushiyoyin da za su shaka gas din nan ta tashi sama sai ta je ta haɗu da gas ɗin da Allah ya mana bargo da ita sai ta mayar da ita wata gas ɗin daban sai wannan bargon ya rinka tsagewa to bushiyoyin an sare saboda koyaushe so ake yi mutum akwai mutane wanda yake suna nan sun yi kayayyakin abin nan gadaje da tebura da sauransu na gida lokaci ɗaya su ce suna so canza komai da komai saboda haka ina za a samu katakon nan sai an je an sassare duk wa'annan bishiyoyi saboda haka bishiyoyi da suke shekara ɗaruruwa sai a sare su domin abin da jari hujja ko ba abu ne wanda za a ce ana yi na bukata ba a abu ne wanda za a ce ana yi na wato samun abin nan a na samun kuɗi na fitar hankali na burga eh a na samun kuɗi na fitar hankali don ba wai a ce ne wanda za ka ce kayi abin da yake ya ishe ka duk wanda harka ya shiga cikin harkar neman duniya a bisa tsarin da turawa suka kawo mana tsari ne wanda zai baka cewar wato za ka samu kuɗi na fitar hankali ko ba za ka taɓa buƙatu babu zancen alkafa a wajen su babu shi yasa suka kawo tsarin ka sai tsarin a baka kati wanda kullum ka zamanta cikin bashi wato ko me kake so kawai ka ɗauka babu zancen ka ce a wannan ai bani da halin saya a mudrijini qadra filashi zan miƙe kafa ta gwargwadon yadda shimfiɗa ta ciki in ta wuce shimfiɗa ta ba zan miƙe ta ba a'a shi komai za ka iya saya komai za ka to irin wannan rayuwar aka kawo to wannan shine ya sanya cewar kowa tunanin samun din yake kuma samu wanda yake bashi da iyaka to akan haka aka rinka ake barna a bayan kasa akan haka abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bayar sai ya zama to amfanin da ake da su ba amfani ya bi kasdil kafa ba domin wadata ba domin wadata bai da samun kana'a a domin barna ne a bayan kasa domin wannan shine ainihin ma'anar barna hmm? ainihin ma'anar barna shine ka batar da kudinka a cikin haramun da kuma dukkan sha'awa ta halal kace sai kai baka da abin da zaka ce a kai dai barka hakura da wannan wannan shine al-israf kamar yadda malam fuka suka suka yi ta'arifin israf to wannan abin da wannan abin da ake yi shine yana daga cikin barna a bayan kasa domin shine zai kai zuwa ga ihlakul harfi wan nasr abin da yake faruwa kenan dabbobi da dama yanzu su wadansu dabbobin ga gabaki daya sun kusan karewa akwai wanda yake ma an daina ganin su an gama halaka su duk wannan hazara ita ta kawo muna gani sun ce ana ganin cewa ci gaba shine zama kamar su to yanzu gashi nan sun so maganin karshen nasu amerika karshen ta ya so matuhowa bayan sun zo sun an nuna kan cewar kokari ake kowa ko gudu yake ya zama to kamar amerika to gashi da ta kai kimmar gashi allah ya kawo ingiyarinta saboda haka abinda suka abinda abinda hadararsu ta kunsa saboda jinsin abin da ta saboda wannan amili na barna a bayan kasa ba yadda za a ta zamanto ita ce goban ita ce za ta zamanto mustaqbal ɗin duniya ke da a ce kowa a cikin duniya abin da yake zai nema kenan ya zamanto domin tun daga shi su ya zo duk wanda yake shi ma ƙarshen sa ya zo ya bi tsarin abin ba hanyar amerika ha ƙarshen nasa zai zo mafita a kan tsarin allah ne a kanun musulmi zamani ne lokaci yanzu ya zo wanda yake musulmi malaman musulmi za su tashi su bayyana tsarin musulunci a aikace domin ya zama kan cewar ya ba ma duniya ainihin abin da zai fitar da shi daga cikin wannan abin da ake ciki na yanzu to ba wani abu ne irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi zargi Allah ta'ala ya ƙara ayar da cewa wallahu la al fasad Allah baya son barna Allah baya son barna dukkan jinsin barna sawa'un ta sako ce ko ta hana mutane shiga addini ko rashin riko da littafin Allah ko gurɓata ɗabi'a ko gurɓata bi'a dukkan abin da yake barna ne Allah baya son sa nan Allah ya ka an yi ta'abiri da uslubin wato nafiyul mahabba domin a nuna maka cewa abin da ake nufi nan wajen almahabbatu shar'iyya wato soyayya ta shari'a ma'ana Allah baya umarni da barna amma ba wai Allah baya nufin barna ta afku ba duk abin da ya faru na barna ai da izinin Allah ne hmm? amma akwai hikima a ciki amma Allah baya so kamar yadda Allah baya son kafirci Allah baya son barna don haka tunda Allah baya son barna Allah baya son mabarnata saboda haka a ciki akwai tsoratarwa da mutum ya zamanto mai irin wannan sifa wannan sifa sifa ta munafunci na mutum wato ka zamanto kana zahirinka yana saba ma ka mummunan sifa ce don haka eh, kwadaitarwa ce da zaburarwa akan cewar koyaushe ka rinka kokari ka zamanto cewar kana da wannan istiwa zahiri wal batin zahirinka da batininka haka yake daidai kada ka zamanto zulwa jihai kada ka zamanto mai riya kada ka zamanto mai munafunci duk wanda duk wata sifa wanda yake zai zamanto kan cewar an samu wannan rashin a tsakanin zahiri da batini din ka guje shi domin za ta kai kai zuwa ga sifar munafukai kuma ka sani cewar kamar yadda sayyidina usman ya ce duk wanda ya ɓoye wani abu a zuciyarsa na alkhairi ko na sharri sai Allah ya bayyana shi ta ce misali a harshensa daga sakin harshensa zaka ji ya fi faɗa da haka in mutum ka so ma ka ɓoye abin da zaka ɓoye in alhairi ne zai bayyana in sharri ne shi ma zai bayyana da haka gara ka ƙulla alhairi shi yasa Allah ta'ala yake cewa ƙulli ah, ah, ah, man fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira min khairan mimma da ninku. in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi daga abin da aka doge ku aka karba daga wajen ku wannan aya am ce in ya'lamillahu fi yi wa cikin haira in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi saboda haka ka kullaci alkhairi a cikin zuciyarka koyaushe domin in ba haka ba kuwa sai ka zama cikin sifar waɗannan wanda Allah maɗaukakin sarki baya son su wai da qila lahu taqillah Allah yace idan aka ce masa ka ji tsoron Allah akhadhatul izzatu bil ithm sai kuma wato izza ta laifi ta kama ta rike shi saboda jin izza wannan alba din tana zuwa da ma'ana biyu in ma ba'u ta'diya ma'ana akhadhatul izza ala al ithm izza sai ta dauke shi sai ta dauke shi akan laifi sai ta dauke shi kan yayi laifi ta kai shi zuwa gare ko kuma ko kuma ba ce lil musahaba sai izza wato girman kai sai ya dauke shi sai ya sanya masa laifi ya sanya wato girman kai sai ya kama shi tare da laifi a cikin laifi tare da laifi a cikin girman kan da yi wato banda girman kan sai kuma ya da ƙara wani laifi akan girman kan da yi wato bayan ya kasance mai barna ne a bayan kasa sannan kuma mai girman kai ne baya karɓan wa'azi in ma aka yi masa wa'azi sai girman kai ya ɗauke shi rinka ganin hashi za a gaya ma wannan magana hashi wato baya taɓa samun linin kan baya taɓa samun wato a taushin zuciya wanda yake wannan shine karshen abin da ke samun mutum na halaka wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a kan mutanen alkarya cewa idan ya zamanto kan cewa lokaci zai zo wanda zai zamanto wa nasbahu ala qulubihim fahum la yasma'u Allah ya yimke a cikin zukatansu ba za su zamanto suna jin gaskiya ba gabaki da. to ba wani abu ne ke kawo wannan ba illa at-takabbur Allah ya ce to wannan menene sakamakonsa wanda ya aka ambata wannan sifarsa sai Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe shi wato wannan ya ishe shi ya ishi ban tsoro a cewa mutum wutar jahannama ta ishe shi wala bi isal mihad kuma wallahi ta mugusta a makwanta wato akwai kwanciya ana kwanciya a wutar jahannama amma tir da wannan makwanta ita wutar jahannama wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a aka akasin wannan kuma akwai daga cikin mutane wanda yake sayar da kansa ya miƙa ta ibtigha'a mardatillah domin neman yardar Allah madaukakin sarki wannan ayar an ce ta sauko ne akan suhaib ar-rumi kamar yadda ya zo daga kamar yadda ya daga kamar yadda ya a cikin asbabun nuzul cewa yayin da ya zo zai yi hijira sai quraish suka zo suka tare shi tunda ba mutumin quraish bane mutumin rom ne ya zo ya zauna a cikinsu ya zo yana da sana'a har ya samu kuɗi suka ce ya tattara kuɗi zai bar garinsu zai karya musu tattalin arzikin kasa zai karya abin nan a zai kwashe arziki ya fita da shi aka ce in ma ka zauna hmm, ka zauna da arzikinka wa in ma kuma ka fita ka bar kudin shi ne ya bar musu kudin ya tafi yana mai gudu da addininsa ya zuwa ga Allah da taimakon manzansa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya karanta masa wannan ayar yana cewa rabi halbai wannan ciniki naka ya yi riba ya su hai wannan ciniki naka ya yi riba kaga sun wannan wanda yake shi bai gaskata zuciyarsa bata gaskata abinda harshensa yake faɗa ba shi ko wannan daga cikin zuciyarsa ayyukansa sun gaskata abinda yake cikin zuciyarsa tun daga shi har ta ya ba ma kawai ya faɗa a baki ba bal ya bayyana kan cewar yardar allah ɗin ta fi duk abin da ya mallaka na zuciyarsa ina wannan fa jarin ne fa gabaki daya jarin ne baki ɗaya wanda ya sa wanda abin nan an san yadda jari yake wajen ɗan kasuwa kuma an san yadda kuɗin ta yake wajen ma'aikaci da fansho baki ɗaya, a ce duk a tattara a banka hannun ka rabba to mutum ka ce ka bisa zaɓi ba bisa an tilasta ka zaɓi wannan saboda Allah to wannan gaskiya ce ta imani to shine Allah madaukakin sarki yake yaban mai irin wannan hali kuma wannan aya amma ce akan duk wanda ya zaɓi yardar Allah akan wani abu na duniya ya miƙa wani abu na duniya domin samun yardar Allah ko da ku ɗan ƙanƙanin abu ne ko da ɗan ƙanƙanin abu ne ya zamanto cewar a ci mutun ya zamanto cewar a gaya maka bakar magana ko a ci mutuncinka don ka faɗi gaskiya sai ka yadda din ka faɗi gaskiyar in so a ci mutuncin naka hmm? wannan yana daga cikin wannan ayar sau da ka zai iya fara daga ɗan ƙanƙanin abu har ya kai zuwa ga abu na suhai hmm? shi ya sa ne yayin da kamar da zo a hadithin abi umama talbahili yayin da wanda ya jefa kansa a cikin rundunar rum aka kashe shi mutane suka rinka cewa alƙabi na yi ila bi nafsi ila haluka ya jefa kansa cikin halaka abu umama ya gara musu wannan kuskuren nasu sai ya karanta musu wannan ayar bal ya ce bal wannan yana daga cikin wanda allah yake cewa minan nasi man yashi nafsa huktiga a akwai daga cikin mutane wanda yake sayar da kansa domin neman yardar allah wato ya miƙa rayuwarsa ga baki ɗaya domin neman yardar allah to allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibad allah maɗaukakin sarki mai tsananin jin kai ne da bari. wato yana daga cikin jin Allah maɗaukakin sarki da bayansa ya shiryar da su ya zuwa ga abin da yake zai zama to shine yardarsa Allah maɗaukakin sarki mai tsananin jin kai ne mai tsananin alkhairi ne mai tsananin ihsani ne mai tsananin nagarta ne ga bayansa ba ka taɓa suranta irin nagartar Allah maɗaukakin sarki da kyautatawarsa da ihsaninsa ya zuwa ga bayansa shi yasa 'yan aljanna ranar alkiyama idan suka shiga cikin aljanna in suka rinka tunawa in suka rinka tunawa ba abinda yake ba abinda suke gani illa wannan sifa ta Allah ta ihsanin sa inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru rahim mun kasance in suka ga yadda Allah ya musu cewa famanna Allahu alaina wa waqana azabas samud Allah yayi mana baiwa yayi mana ni'ima ya tsirtar da mu daga azabar wannan mummunan hayaki na jahannama inna kunna min qablu nad'u dama can mun kasance muna sa inna huwal barur rahim Allah shine albar mai nagarta arrahim mai tsananin jin kai haka sifar Allah madaukakin sarki take Allah mai tsananin ihsani ne ga bayinsa yana daga cikin ihsanin sa ga sa da ya bayyana mana wannan domin ya kwadaitar da mu mai wannan abun wanda zai zamanto mun sadaukar da kanmu akan neman yardar Allah ka sadaukar da kai ya haɗa ka sadaukar da dukiya sadaukar da mutunci ka sadaukar da rayuwarka gabaki daya domin neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala na ganin za mu tsaya a nan wajen saboda mu samu damar an su tambayoyi sai bayan sallah an Allah ya kai mu a za mu ci gaba da daga ya ayyuhan ya ayyuhan ladina amanu dukhulu fi sirri ka fa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk